Burin Asma'u kashi na biyar za mu ci gaba daga daidai inda muka tsaya. Ku sani wannan ba wai labari kaɗai ba ne, wannan cikar muradi ne da aka gina shi shekaru goma sha uku da suka gabata. Na shiga tsananin tashin hankali da ganin wannan abu da na yi a daidai inda aka aikata wa Asma'u wannan mummunan aika-aikan. ba ko komai na gani ba illa zoben nuranin mahaifinmu da na gani a wannan waje tabbas na tabbatar da cewa duk rintsi duk wahala waɗanda suka aikata wa asma'u wannan mummunan aikin akwai jini na a cikinsu domin tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin zobe irin wannan ba sai a hannun mahaifina kuma wannan zoben ya kai shekaru ɗari tara a duniya Wannan zoben gadon gado ne da ke bibiyar zuri'armu domin kuwa shakana na goma a lokacin da ya zo mutuwa sai ya baiwa kakana na tara sannan kuma ya faɗa masa sirrikan da ke cikin wannan zoben ya kuma faɗa masa yadda ake amfani da shi daga nan kuma ya sanar da shi cewa shi ma baban shi ne ya bashi wannan zoben a lokacin da ya zo mutuwa don haka shi ma idan lokacin mutuwarsa ta yi ya baiwa babban ɗansa sannan kuma ya faɗa mai sirrikan da suke jikin wannan zoben haka shi ma kakana na tara a lokacin da ya zo mutuwa ya baiwa kakana na takwas shi ma kakana na takwas ya baiwa kakana na bakwai shi ma kakana na bakwai ya baiwa kakana na shida shi ma kakana na shida ya baiwa kakana na biyar shi ma kakana na biyar ya baiwa kakana na hudu shi ma kakana na hudu da ya zo mutuwa sai ya baiwa kakana na uku shi ma kakana na uku ya baiwa kakana na biyu shi ma kakana na biyu a lokacin da ya zo mutuwa sai ya baiwa kakana na ɗaya shi kuma kakana na ɗaya tun kafin ya mutu sai ya baiwa mahaifina Yau kimanin shekaru uku kenan da rasuwar mahaifinmu, amma shi mahaifin namu bai baiwa kowa wannan zoben ba, kuma bai sanarwa da kowa sirrin da ke jikin wannan zoben ba. Kasancewar mahaifinmu ya yi hatsari ne a mota shekaru uku da suka gabata, a wata tafiya da yi dukkanin mutanen da ke cikin wannan mota sun mutu, babu mutum ko ɗaya da ya rayu a cikinsu. Bayan mun samu labarin mutuwar mahaifinmu ne, kuma har an yi masa jana'iza a can inda suka rasu kasancewar hatsarin nasu ya yi matuƙar muni kayan mahaifin namu kaɗai aka kawo mana tare da wannan zoben na nurani har izuwa yanzu a cikin mu goma sha hudu babu wanda ya san sirrin da ke jikin wannan zoben haka aka ajiye wannan zoben a cikin taskar mahaifinmu har izuwa wannan lokacin ba a yi rabon gadonmu ba kasancewar dukkaninmu mahaifiyarmu ɗaya mahaifinmu ma ɗaya sati biyu da suka wuce ne aka buɗe taskar mahaifin namu da niyyar raba gadonmu amma wani abin mamaki da ya faru babu zobe babu alamar wannan zoben na nurani a ciki haka dai aka haƙura da rabon gadon da aka yi sai gashi yau na ga wannan zoben a wannan mummunan wajen da ya yi sanadiyar rugujewar duk wani farin ciki na rayuwar asma'u da mahaifiyarta da ni kaina tabbas akwai babbar matsala babban tashin hankali domin abin yanzu ya zame mun uku ga matsanancin halin da asma'u yarinya ya shekara bakwai ta shiga a dalili na. ga alkawarin da na ɗaukar wa kaina cewar komai rintsi komai wuya sai na kwatar wa asma'u haƙƙinta kuma sai na hukunta duk wanda suka aikata wa asma'u wannan mummunan aika-aikan ga kuma zoben nuranin mahaifinmu da na gani a wannan waje tabbas akwai ɗan gida a cikin wannan al'amarin haka na ɗauki wannan zoben jiki a sanyaye na nufi gida tafiya nake yi ba tare da ina cikin hayyacina ba duk wata daƙiƙa da ke harbawa hankali na ƙara tashi yake yi haka na ƙara sa gida ba tare da na yi wa kowa magana ba na shige makwancina yadda na ga rana haka na ga dare ba tare da na rantsa ba tun kiran a salatu na ɗaura alwala na nufi masallaci na fara yin na filfili ina roƙon Allah akan wannan matsanancin halin da nake ciki da misalin ƙarfe shida na safiya na nufi asibitin da asma'u take kasancewar na san ba za a bar ni in shiga ba na samu waje na zauna a gindin wata bishiya da take kallon ƙofar shiga cikin wannan asibitin da misalin ƙarfe bakwai da minti ashirin da takwas ne daga wani abu da ya faɗi ya firgita ni a wannan asibitin jikina na matuƙar rawa na tashi na nufi inda wannan abin yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kash a nan za mu dakata haka sai kun ji mu a kashi na gaba